na wannan masarauta ta muka kabi da muka haɗu tare da ku da sauran maniyata aikin hajji baki daya a wannan farfajiyar ɗakin karatu na wannan makaranta kuliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan gidan mai girma rinsu gwamna alhaji umar abubakar tafi da kabi ba don kome ba sai domin ci gaba da trenin na alhazai da wannan kungiya mai albarka kungiyar hajji orientation and islamic da'awa ta jihar kabi ƙarƙashin jagorancin ka taso hajiya amina musa ɗan maliki kabi take jagoranta allah cikin yadda da kaddatawarsa yau wannan ƙungiya ta gayyato kusan malamai guda uku wanda cikin malaman nan ana son kowa an raba lokacin da aka bashi kuma an ba shi mawudin da ake so ya magana daga cikin wannan malaman akwai ni da nake gabatar da wannan an ba ni da zai yi magana shi ne zai magana ne a kan abin da ya shafi wato harkar umara a aikace ya ya kamata a gudanar da umara sannan akwai babban malaminmu fadilatu doktor sheikh imam suleiman bawa argungu shi kuma an ba shi da zai magana shi ne abin da ya shafi ziyara a birnin madina to saboda haka akwai shek husaini abubakar giro wanda shi kuma zai zo shi mana magana akan abin da ya shafi tariki na wa'annan darussa don haka idan Allah madaukakin sarki ya taimace mu to insha Allah wayannan darussa din za mu yi kokari mu dan faɗi gurgurdan ɗan abin da ya tsawaka a cikinsu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora kuma Allah subhanahu wata'ala ya kama muna akwai yan abubuwan da ya kamata a ce mun tattauna su gabanin magana a akan abin da ya shafi umara damar da ita umara tana da rukunai kamar da aka karantar da alhazan daga cikin wayannan rukunan na umara malamai sun ce akwai abin da ake kira al-ihram an-niyyatu wal-ihram niyya da kuma abin da ya shaga haram sai ta dai umara ka bai da muka abin da ake ce ma umara ibada ce da ake cikin garin makka ana yin ta ne a cikin garin makka nan ne ake umara ba madina ba madina ana yin abin da ake kira ziyara to ita wannan umarar malamin su yi magana in allah ya kaddaci hajiya sun je da wurori za ta yi kokari ne su fara zuwa madina ziyara bayan sun je madina su yi ziyara gurgudan adadin kwanakin da suka iya samu za su bar madina su nuhato garin makka to wannan zuwan da za su yi garin makka a wannan lokacin ne in sun zo za su yi umarsu a wannan lokacin ne za su yi umara to da zara aka ce za su tashi gobe zuwa makka to malamai suka ce daga nan sai a fara shirye-shirye na kama hanya zuwa makka domin gabatar da ibada umara idan kun baro kun shigo cikin garin makka madina kuna nan cikin madina akwai miƙati na mutanen madina wannan miƙati ana ce masa zulhulaifa wannan miƙati kamar ki ce mutum ne ya taso daga kan giwa sai a ce masaukinsu yana natsi ne ko a ce mutum ya taso daga sokoto masaukinsu yana sanyin na nan ne za a tsaya akwai masallaci wurin nan ne za a tsaya a yi wanka a yi kaza a yi kaza a yi shirye-shirye na galibi an karantar da kusu wasu matun da gida madina suke tsayawa su yi wankansu bayan sun yi wankansu tun can sun ma da kumbarsu sun ɗaya duk wasu abubuwa sun rage da sun zo nan abin da ɗaya zafi su shiga cikin masallaci na nan miƙa su yi na nasira raka a biyu bayan sun yi nasira raka a biyu a wannan masallacin da zulhu laifa in lokaci ne na sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha to sai su bari su yi sallah farilla a wannan wuri in ba lokaci ne na farilla ba sai su yi nafila ke yi nafila ki raka a biyu kina da tsarki kina da shirin ki? matan da suke da lalura ta kasancewar ba su da tsarki to su su ma za su ɗauki harama da umararsu. za ku kulla harama da umra a nan miƙati to bayan ƙara wannan duka za ku kulla harama da umra kulla harama da umra nan kuduri ne na zuci kuma ba laihi ba ne mutum koda ya furta ya ce labbaik Allahumma umratan kamar da dunna ji ana karantar da ku wani wannan shi ne ake kira harama kulla harama da kyautata niyya shi ne abin da ake nufi kamar yadda kisa in za ki shiga sallah sai ki yi bar harama to shi ma wannan sai ki kudurta ƙulla harama ki da umara ko kuma ke ƙulla harama da za ki ƙira ne to galibi ne umara ce saboda ƙa'ida ƙasa mu shi a tsari to za ki ƙulla harama ne da umara abinda aka ce ma ƙulla harama da umara bayan ke gama duk gyare-gyaren ki da kimcinki ke nazila in lokacin nazila ne in kuma lokacin farilla ne ke sallar farilla to daga nan sai ka ɗauki tarbiyya sai dauki niyya labbai allahumma muhimmata ko da baki ce haka ba ki ƙudurci a zuciyarki cewa ke ƙulla niyya da umara yayi an gane ko shi yasa za ku ji abin daban-daban kowa da wanda ya kawani ki ji wasu malamai sun ce nawaitun umratan lillahi tabaraka wa ta'ala wani kiji ya ce nawaitu umratan wani kiji ya ce kaza kaza shi yasa an kai ta baran baran makasudi dai ka san zaki bayan hajiya ta san da wannan ta kulla harama da umra a wannan lokacin da kin kulla harama da umra duk shirin da ya kamata ki zaki kina iya sanya turare ba wanda yake turare ne mai ci kwarai ba ƙananan turaruka da zaki sawa ga jikinki wayanda ba za su sa wato turaren ya iya a iya jinsa ba to daga nan in san samu ne duwar ta ƙara harama ta gama shiri ta yi ƙoƙari ta shigo motar su akwai motoci da kuka shigo tun daga madina zuwa wannan bikatin sai ki shiga wannan mota taku kuma daga nan ke fara talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك حزوا zuwa ƙarshe ذاك zaki zo ki shigo mota kina wannan talbiya abin ibada ce ake ba wasa ce ake yi kada a mai da abin wargi da wasa in ki shigo mota ki kai yayin da kiji ke kosa ke da da talbiya kina iya canzawa zuwa tasbihi in ki kosa da tasbihi kina iya hailala in ki kosa da hailala kina iya istighfari in kin kosa da wannan ki wannan amma dai tarbiyya ita an san so ki tai za ku zo ku zauna inda aka ce ku zauna galibi mata suke zaunawa baya maza na gaba to daga nan bayan kun gama haduwa kun gama kimci za a kama hanya da riban ku ya ja ku a kama hanya zuwa makka duk dai kuna nan kuna tarbiyya wasu motocin ma za ka ga an naɗa jagoran da zai dinga Jagoranta tarbiyya saboda waɗanda ba su iya ba da haka kina iya tarbiyyar nan tare da waɗanda suke yi ana ansawa in kuma kin ga dama ki dinga yin taki daban ba dole sai ke yi tare da su ba cikin jami'i in ki ji ke kosa da wannan ki wannan to haka za a yi ta tafiya ga ana ana tafiya an kulla harama da umara ana nan ana tafiya da sadda aka ci wata mota ta iskoku ta wuce ku suna tarbiyya kuma kuna yi duk sanda aka cimma wani tudu ana yin kabarbari Allahu akbar Allahu akbar duk sanda za a yi gangara subhanallahi wa bihamdi haka za ku zo kuna tafiya inda an gaji an gaji ko direba ya gaji za a tsaya a dan huta a yadda sassani in akwai mai lalura a shi lalura haka je za ku je ga kunan sai kun isa garin makka bayan kun isa makka da zuwan ku cikin garin makka masauki za a kai masaukin da kun isa wannan masaukin ko wannan lokacin yana cikin kulla harama da umararsa mazaje sun sa abin da ake kira izar da rida'u izar shine gyauto rida'u shine mayahi sun lulluba amma mata abin da ake so su sa suturar da za ta lullube musu jikinsu ba a gani al'aurarsu mata ba su da wani ayyanannen sutura da aka ce ita ce haraminsu makasudi dai su sa suturar da wato za ta dullube musu jikinsu ba a ganin al'aurarsu Ke sa ko ɗinki za ki sa ainihi ainihi mai yalwa ba ɗinki mai matsa jiki ba za ki wahala kwarai da gaske in ki sa kaya masu matse maki? sannan da sauran wasu na dubban da aka karantar da ku to bayan kun je makka an isa masauki da zuwa makka za a sauke masauki duk wadda ta kulla haramta da umara amma tana da lalura ta mata to ba za a je tare da ita ba can haramin makka saboda ni a wannan lokacin ba ta cikin tsalkinta to sai ta yi sai ta yi zamanta nan masauki amma duk wadda a cikin tsarkinta to ana sauke kayayyaki kun gyaggyara kayanku daga sai a kama hanya zuwa wato can ka'aba inda ake kira harami inda za ku je ku yi wannan umarar tamu duk dai ka kumanta kuna nan kuna ta yin talbiyar kuna nan kuna tafiya tare da jagorancin ku na mata saboda mata na da tawagar su maza na da tawaga wayanda suke jagorantar su in babu kila a haɗa ku da wani namiji kuna tare ana talbiya haka za ku zo cikin birnin makka har ku iso nan wato haramin makka kenan idan ku iso haramin makka akwai ƙohoyin da an ka so a ta wannan ƙowa in dama ta samu in dama ba ta samu ba duk kowa da an ka ta yi akwai ƙohoyin da sun yi sauƙin kai ku zuwa ga ka'aba inda za ku yi wato aikin umara ko dawafin kuna umara to kun gani dawafin umara ya haɗu da dawafin udu. za ku yi dawafin umara za ku yi dawafin udu. da kun shigo cikin masallaci a wannan lokacin kuna shigowa cikin masallaci idanunku sun koma ina da ka'aba take ka'abar nan za ku ganta ne gishi ba tare da shiryawa ba saboda haka kuna cikin ya kuna gangarowa kuna gangarowa amma na hukun ka'aba sama gare ku kwallon sai ku ka'aba ta yi ƙasa to irin wannan lokacin wani zaka ji ce la ilaha illa Allah, akbar saboda murna da jin daɗi da farin ciki ka ce abu gada mun gani ga tv ko muna ganin hoton ta ko su malama sun hagu da yau za ta gano to shi ke nan daga buga ka'aba kuna zuwa inda ka'aba take ina za ku yi ƙoƙari sai ku yi ƙoƙari isa inda ake kira wato hajarul aswad nan ne za ku fara ɗawacin ku na Umar? ba a nafila kada wanda ta shiga da ce sai kai nafila ba a nafila da zuwan kawai inda ka'aba kun kai kuna zuwa inda ka'aba sai ku yi saiti da wannan hajarul aswad saiti da hajarul aswad kamar ga hanyar daidai a ce wannan shi shine saiti da hajarul aswad to sai ki tsaya nesa da shiga ki matsa kusa kokarin cewa sai ke matsa yana ƙara sake matsa cikin zunubi saboda ni shin mutane ya yi yawa sai ki ɗan tsaya nesa inda kika ganin dai ga hajar aswad daga nan sai ki daga hannunki sai ki da wannan wani sai ki ce Allahu Akbar daga daga nan ki kuro za zaki wara da wasu na umara bismillah Allahu Akbar to daga nan zaki wara da wasu na umara kina ce bismillah Allahu Akbar in wannan ma bai samu ba kika lafi ce bismillah Allahu akbar yayi to daga nan ke ga Ka'aba za ta nishe ta hagunki Ka'aba za ta dawo hagunki haka kun fahimta ga tana haka hagunki to daga nan sai ki fara da wasu kina tafiya cikin tsanaki da tsanuwa ku mata maza suke sassaka da wasu uku na farko maza za su dinga yin sassaka sannan kuma za su buɗe wato hammatarsu wannan mayayin da allon ta gare su sai su ɗauko shi su yadda hannunsu haka wannan hannun suna sun hidar da shi na damansu su shi ke nan kuma da kuma yake ba ka to aka kwari cikin kai namiji kuskure na za a ɗajitar da hannu da wasu uku na farko su kuma mata ba sun saka za su ba kuna tafiya cikin tsanaki da natsuwa kina yin abin da ya sa la'alla tarbiyya labbaika allahumma labbaika la'alla istighfari karatun qur'ani duk abin da ya sawaka ke fara daga nan kuna tafiya sai ke kawo daidai da wani da kira hijir ummu isma'il kina kawo daidai wannan wurin ba wani abu zaki ba in kina iya shi daga hannun wannan wurin ki addu'a kina tuwa ma multazam shi ma akwai inda za ki addu'a sai mun ƙara da wafi to kina zuwa daidai hijir umar ismail daidai wani wuri da za ku ga wani indarar wanda suke ce ma wato indarar rahama haka ake ce masa indarar rahama sai ki daga hannu ki addu'a ko ni nisan ki da wuri sai ki ci gaba da tafiya cikin tsanaki kina tafiya kina tafiya har ki kawo wannan wani ki zagayo sai ki kawo daidai wani wuri da kira rukunul yamani shi ko dan wuri na yana da ya alama ɗan kaɗan ba kowa ka sanar ta ba kina ganin wannan wurin in dama ta baki sai ki dan matsa kusa da shi haka ki dan taba in ma ki samu damar taba ba wanki in ki ga tabin zai zama miki matsala shi taba shi ba wani aiki bane saboda bai da wahala da ke dan biyo ka aba a hankali cikin tsanaki haka zaki zo kina zuwa wani wurin taba ya zaki dan bai da wahala in ma ki samu damar taba ba shi kenan ki wuce a jiki daga nan daga nan rukunul yamani zuwa wato hajar da aswad to akwai addu'a da ake so ki karanta wace addu'a ce shine ki dinga cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban tafiya ta cikin tsanaki daga nan rukun yamani. zuwa hajar aswad ba wata tafiya ba ta wuce ba ta wuce kamar daga nan wannan filan zuwa waccan fila ta biyu ba wata tafiya ka take amma da yake shin tsanaki kina zuwa ki kina ta kina yi kina ta kina yi shin tsanaki kina ta kina yi shin tsanaki ba tare da rigima ba rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati حسنة a عذاب nan sai ke kai daidai hajar da aswa kina zuwa wannan wurin sai ke ce Allahu akbar ba sai ke ce bismillah ba ke ga yanzu da wafin ke nawa kenan ke daya to daga nan shi na biyu irin wanda ciwon na daya ki sake na uku ki sake na hudu ki sake na biyar ki sake na shidda har ki kai na bakwai muna tare da kwara zai har ka kai na bakwai kina towa daidai hajar aswad kina ƙara ɗawafin ki na bakwai inda dama yi ƙoƙari ki kai hannunki ka aza daidai multazam multazam yana nan kamar wani labule ne kusa ga hajar aswad kamar wani ɗan labule ne amma yana da wahala iya samun damar ki aza hannunki wannan wurin yana da wahalar gaske to saboda haka ba sai ki kike wahala aza hannunki ba kina zuwa wannan wurin kawai ki yi addu'a kina gama addu'a sai ki juya kina juyawa haka in za ki juya ta dama za ki juya ku in ki juya dama ga hanya amma kafin ki juya abin da ake zutun da ke ƙara dawafin na umara akwai wani wuri ake kira makamin ibrahim wannan makamin ibrahim ne tana nan kusa da ka'aba kaɗan sai ka koma kusa gare ta can bayanta in san samu na ayan san ma ki bada gab me nisa tsakanin ki da ita Kamar a ce makamu ibrahim na nan to ki koma kamar wa gafilat muna ji ita makamu ibrahim na nan to ki koma kamar nan saboda ni ba a son daidai lokacin da ki ƙara ki ki tara hanya saboda mutane na cinkoso wuri ana iya cutar da shi to sai ki koma nesa ga makamu ibrahim sai ki kallo ta ki nafila kirka a biyu raka'a ta farko ki karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu ki karanta fatiha da qul huwallahu ahad kina gamawa ke kiyya ke salati ibrahimiyya daga nan daga ke addu'o'in da ya kamata ki sai ki sallame kina sallamewa karki dade da yawa in dai ba wuri ne wanda babu cunkoson mutane ba in ku babu cunkoson mutane tsaya ki addu'o'i in ki gama addu'o'i sai ki ne ki kina miƙewa sai ki kalla haka daman ki haka kina kallon daman ki za ki ga wata 'yan hanya haka ai mata matattakala wannan 'yan hanya ita za ku bi da kun bi cikin tsanaki za ta kai ki inda ta fata ki wannan hanya in za ta kai ki daidai da safa kina zuwa kina tafiya a hankali a hankali ba dutse ne ba da su fa dutse ne yanzu wurin duk ya shaye ko sai da alama za ki ga alamar dutse kina zuwa sai ki taka wannan wuri ki hau wannan dutsen na kafa. in ki hau wannan dutsen sai ki kallo marwa daman inda za ku yi sa'ayin kama a ce nan ne safa ɗin sai ki kalla a ce marwa na can zango ne mai tsawo wanda ya kai kamar a ce daga farkon gidan dirci gwamna zuwa masallacin can wancan masallaci na gaba zango ne mai tsawo to sai ki tsaya ki kallo marwa kina nan samanta to irin wannan lokaci akwai addoli da ake addolin nan a karantar da kusu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhima an yatawwafa bihim da sauran wasu addu'o'i da za a koya muku kina nan tsaye ki addu'o'i ki faɗa ma Allah ki? daga nan daɗa za ki fara ta'ayi ke gama da wasu daga nan sai ki gangaro kina tafiya cikin tsanaki da kwanciyar hankali kina tafiya kina cikin tafiya za ki isko wasu gulab-gulab haka kan hanya waɗanda an kai alamu waɗanda mutane za ki ga maza na sassaka to ku mata ba kwa sassaka ke za ki ci gaba da tafiya ki a hankali haki wace waɗannan gulab-gulab ne sai ke kai ga marwa kina isa marwa sai ki sake hawan dutsen marwa shi ku sai ki kallo safa ki sake yin addu'ar da ki lokacin da ki hau dutsen safa ki kallo ta ki addu'o'i sannan in ki wannan ke ɗaya ke ba in ki dawo ke biyu in ki koma ke uku in ki dawo ke hudu in ki koma ke biyar in ki dawo ke shidda in ki koma ke bakwai damar ki wara da safa ke kare da marwa ke wara da safa ke kare da ni da marwa to shi kenan ke kare ki addu'o'i ki gaya wa Allah bukatocinki da matsalolinki da damuwarki da duk abin da ke damu sai ki gangaro sai ki gangaro sai ki kokari inda za ki samu ruwan zanzam karki yawaita shan ruwan zanzam saboda yawaita shan ruwan zanzam yana sa ki yawaita fitsari yawan hitsari kuma zai ja shiga matsala za su yawan yawa, kuma kewayawa ga da wahala ko ba haka ba to saboda haka ki jure ba ki shirwa sai ki gama wannan sa'ayi naki kun ga wancan zagaye bakwai na ka'aba shi ake kira min dawafi ka'aba wannan tafiyar da za ki daga safa zuwa marwa shi ake kira min sa'ayi to daga nan sai ki zo ki sha ruwan zanzan in ki sha ruwan zarzan daga nan da tsemi sai ki samu nuri mai tsanuwa da tsanaki kina iya ma bari sai kun dawo gida in ki ga dama sai kun dawo gida in kun samu wuri mai kyau kuma sai ki tattara gashin kanki tsorayen ki gaba ɗaya ki tattara su sai ki ba ƴar uwarki mace sai ta tattara waɗannan tsorayen sai ta gunce miki su kawar misalin an mula misalin kan ɗan yatsa misalin mi kan ɗan yatsa to irin wannan shine abin da za a eh? eh ce dai malama da cigaba da kokari in dai shi na duk inda suke ji magana ana program ne yana kawo shi Allah ya saka mu da alheri Allah ya ga mu da mu mana yi hakuri abubuwa sun ci ba mu saboda da kai da wuri ba amma muna ba da hakuri ko da ka zo ina magana ne akan din wala masha Allah to mun yi maganar ke zo ke ƙarasa aiki mun yi magana sai zuwa magana kaɗe gajin kai muna tare wannan gajin kai akwai kuskuren da mata ke yi me da abin kamar wargi da wasa cikin mazan mutane bai dace ba ana so mace da kamun ta jini da jini to wata nan gari za a ga wata shirin hijabin ta tana ce wata ke ka min in sai ku samu wani dan wuri mai kyau cikin natsuwa ko kuma bari sai so gida sai ki tattara gashin gani na ce misalin an mula kamar wannan kan ɗan yasa shi za a gunce to da an yi wannan shi ne ake kira wato mu gehen maza a ce saisaye ko a ce kaka gashin kai to da ke wannan ke ƙara ibada ta umara jama'a muna ji iyayenmu mata alhazai muna ji da ke wannan ke ƙara ibada ki ta umara yanzu duk wani abin da ki san an ce nike laihi ne in ki kulla haraba an ce laihi ne to yanzu ba laihi ba ne ya dawo halatta in ke ta tare da mijinki in ki gara ma sai ki ɗaki ki naka naki ya naki kaf sai ki koma inda yake ki zama na ina da naki wajen musamman a ce mijin kina da ɗaki ne na musamman to sai ki ɗauki kayan ki daga cikin yan uwa amma akwai kunya akwai jin nauyi ko ba ba haka ba to in kina jin nan nauyi nauyi haka sai ki ce za ki dinga zuwa duk kina kai mai ziyara eh cikin ne ana yin tsambari yan kwanaki yau gobe yi haka kuna kina dan zuwa kina kai mai ziyara daga nan kazan a sake aikin hajji to a takaici wannan shine ibadar umara wannan shi ne kuma na a takaitar takaitawa sai kun yi hankuri a shek hussaini dr abubakar jiro su ne waɗanda jiya jiya ko shekaran jiya suka je yanzu yana da kusan shekara goma sha shidda marbina da ibada umara wasu abubuwa da zai iya faɗi yanzu in ciki katsalar na cikin suna ya kuskure amma na tabbatar da shida. ba su dade ba da shek dr suleiman wanda shekarar da ya dawo suna da abubuwan da za su faɗa mu saboda haka wannan da takaitar kawa, shi ne ibada umara ban sani ba idan akwai tambayoyi da kuke da su kuna son tambayoyi ƙarshe sai ku zo ku yi amma gabanin wannan gaskiya zan so a ce shek game da umara da na yi magana kaɗan haskaka muna gabanin wanda zai zo shi magana a kan lazubban madina da kuma abin da ya kamata na madina da haka program ne yadda duk kai yi shi ba matsala ba ne duk da maimaitawa ka yi cikin abin da na faɗa ni ina cike da murna da farin ciki Allah shi muna jagora yan uwa masu albarka kamar yadda kuka gani yanzu da muna cikin wannan program ɗaya daga cikin jami'ai na aikin hajji na wannan jiha ta kebbi ɗaya daga cikin jagoransu wanda Allah ya saka mishi da alkhairi yana ba mu hada kai da Allah Allah ya saka mai da alkhairi ya shigo wannan waje kuma ga ka ga alhazai maniyyata a ƙara ba mu haske dokta Suleiman ba mu gwada ka hannu da haka yanzu zan bi ka magana hannun shek Hussaini Dr. Abubakar jiru Argungu mataimakin wato sakatare na majalisar malamai ta jihar Kebbi shi ne yanzu zai magana da kalin Allah. Shek Allah shi maka jagora, Allah shi kama maka. بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا يسمع ذكر من شاء ومن شاء انتهى ولا يكون كل شيء علمه ولا تضعه تبارك اسمه صلاته على نبي ربها عن عليه ولسه الله وآله وصحبه ومن شاء